Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 31 tara 60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango ɗari da da biyu biyar haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirinmu na farko a yau Litinin 24 ga watan Oktoba ga kanin labarai. Mayakan Kurdawa da ake kiran su Peshmerga suna samu da suke samun taimako daga wato sojojin Turkiya kenan sun fara samun nasara a kan mayakan na ISIS sannan wani sabon fada kuma ta sake barkewa a jiya Lahadi a birnin Aleppo ita kwayar takarar shugabancin kasar amurka karkashin jam'iyyar democrat wato hillary clinton kenan ta ce wato ba za ta mai da martani a kan abokin karawanta ba kuma kanin labaran kenan yan kato da gora a jihar adamawan najeriya da ke marawa dakarun gwamnati baya a yaƙi da ƙungiyar boko haram sun ce ba gudu ba ja da baya duk da kalubale da suke fuskanta bisa dalilan cewa mu mun fita mu yakin nan tsakanin mu da Allah ne don mu taimaki kanmu mu taimaki kuma al'umman ƙasar mu don mu kishin ƙasar mu ne yasa ai muka fita don mu aiki yau kuma a shirin ciki da gaskiya kafin mu je gabatun gasar karatun Ƙur'ani da muka yi alkawarin ci gaba da gabatar muku a yau bari mu sake waiwayar batun malama firdausi ado wadda ta yi zargin cewa 'yan uwan mijinta wanda ya rasu sun kwace mata 'ya'ya karfi da yaji abubuwa da dama sun faru game da wannan batu daga ranar juma'a nan zuwa jiya lahadi to sai ku biyo mu ku sha labari kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari assalamu alaikum jama'a mayakan kurdawa da ake kiransu peshmerga da ke samun taimakon sojan atilari na ƙasar turkiya a jiya lahadi sun ƙara samun nasara akan mayakan isis da ke wajen musul birni mafi girma na biyu a ƙasar iraki har ma wani lokaci suka ce suna dab da garin bashika kwamandojin mayakan kurdawan sun shaidawa manema labarai a wajen garin bashika cewar mayakan nasu dai suna samun shiga cikin garin bashi kaɗin mai tazaran kilomita goma a arewa maso gabashin birnin na mosul inda mayakan isis suke da yake an hana 'yan jarida shiga garin saboda ba tabbas halin da garin yake ciki zuwa safiyar yau litinin a duk wannan al'amari dai yana faruwa ne daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka sakataren wato tsaro na amurka kenan ashkata ya kai ziyara a kasar inda yake tattaunawa da shugaban kurdawan mas'ud barzani da, da manyan hafsoshi na sojin shi da garin da ake kira wato irbil kenan da ke kusa da garin musul din kata wanda ya gana da shugaba recep erdogan na kasar turkiya a ranar juma'a ya nemi kwantar da tarzoma wanda ke tsakanin shugabannin sunni na turkiyya da kuma gwamnatin shi'a ta iraki waɗanda ke cece kuce da judansu sakamakon mayaka dubu ɗaya da turkiyya ta jibge su kusa da bashika ƙarshen wancan shekara don horar da 'yan sunni da kuma kurɗawa wanda suke yaƙi da dakaru na ƙungiyar isis Wani sabon fada ya sake barkewa a jiya lahada a birnin Aleppo da sojoji suka kewaye kwana uku bayan da aka dakatar da fadan don shiga da kayan agaji. Wata kungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta ƙasar Siriya da mazauninta yake Birtaniya, Syrian Observatory ta ruwaito cewa sojojin sama da na ƙasa sun koma ga kai farmaki a kan garin. haka kuma kungiyar ta birtaniya ta ce an samu tashin rigingimu a wurare da dama inda wannan tsohon birnin tarihi da aka raba da shi tsakanin yammacinsa da ke hannun gwamnati da kuma gefensa na yamma kungiyar ta ce rashi da siriya duk sun sake komawa ga hare da suke kaiwa yanzu haka dai kungiyar 'yan tawa ta ja kunnen mazauna garin na alepo da cewa su nisanci kansu da ma'aikatan gwamnati saboda har-haren da ake jin za a kai wa ma'aikatan wannan al'amarin da ya tilasta wa majalisar ɗinkin duniya dakatar da fidda marasa lafiya da ta yi niyayi a ranar juma'a daga gabashin birnin alepo saboda rashin samun tabbacin tsaro daga ɓangarorin masu faɗa da juna ana sa sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yar takarar shugabancin kasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton wacce ke kyautata zaton lashe zaɓen da za a yi a watan gobe yanzu ta yi watsi da abokin karawanta na republican donald trump kuma ta mayar da hankali wurin yakin zaɓen wakilan jam'iyyarsu don samun rinjaye a majalisun dokoki da na tarayya na amurka hillary clinton ta gaya wa manema labarai cewa yanzu ba ta tunanin mayar da martani ga trump wato kuma a kan sukan lamiri wadda yake mata cewa tana karban rashawa shi yasa haka ba ta cancanci shiga fadar shugabancin amurka ta white house ba tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka ta shaidawa 'yan jarida a cikin jirgin kamfe nata a shekaran jiya asabar cewa tana kyautata zaton ita za ta zama shugaban ƙasan amurka mace ta farko kuma ta ce sauran kwanaki goma sha shida da ya rage a yi zaɓen ranar takwas ga watan nuwamba za ta mai da hankali ne wurin ganin an zaɓi masu yi wa democrat takarar majalisa don su samu rinjayi a nan majalisar wanda a halin yanzu republican ita ce take da rinjayi a dukkanin majalisu guda biyu na wakilai da na dattawa clinton ta ce dukkan ra'ayoyin tana samun wato rinjayi kenan a dukkan ra'ayoyi da ake ɗauka wacce yake tana tafi trump yiwuwar ta lashe zaɓen wannan shekara yanzu haka ta karkata da miliyoyin dololi na kamfe nata zuwa jihohi wanda republican ce take yawan lashe zabukan shugaban kasa a kokari da take yi na kara yawan kuri'u da za ta yi babban galaba a kansa wato donald trump kenan kuma ganin 'yan takara na jam'iyyarsu ta ta ta democrat kenan suna samun rinjaye a majalisar dokoki na kasar. masu sharhi dai sun ce 'yan jam'iyyar democrat za su iya kwace rinjaye a majalisar dattawa amma dai za su samu matukar wahala wurin kwato majalisar wakilai daga hannun 'yan jam'iyyar republican dubban matan ƙasar venezuela sun gudanar da gagarumin zanga-zangar lumana a kan titunan caracas babban birnin ƙasar rana asabar wato shekaran jiya kenan don nuna rashin jin daɗin su da dakatar da kuri'ar raba gardama wadda aka so a yi amfani da sakamakonta wajen saukar da shugaba nicolas maduro daga kan karagar mulki masu zanga-zanga ƙarƙashin jagorancin lilian tintori da patricia guterres wato matan waɗansu shahararrun 'yan siyasa da ke ɗaure kuma sanannu wurin sukar lamirin wannan gwamnati sun tara wata babbar hanyar birnin don nuna rashin jin daɗin su da kamun ludayin gwamnatin ta doro a ranar alhamis ne jami'an hukumar zaben venezuela suka dakatar da kuri'ar raba gardama bayan kimanin shekara guda 'yan adawa na kamfen don nuna matsayinsu a kanta jami'an sun ce an gano coge a wurin tattara sunayen masu saka hannu akan takaddun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan shugaba mai ra'ayin aƙidar gurguzo. Labaran duniya kenan kuka saurara. Doma da labarin mu da taskar hotunan nama a jihar Adamawan Najeriya inda 'yan bindiga suka canza salon kai hare-hare tare da mai da hankali ƙauyuka da aka janye sojoji. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. na baba na mako shine harin sarika nokin da suka yi wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar madagal da ke makwabtaka da jihar borno inda baga a sa rayuka hakanan yan bindiga su ma sace shanu tare ko da lalata gonaki kamar yadda ya faru a ranakun asabar da lahadi to sai dai kuma kamar yadda ma mazauna yankin suka tabbatar a wannan karon mayakan na boko haram ba su kwasa da daɗi ba a hannun yan sa kai na maharba da yan banga da ke tallafa wa sojoji dama sun je sun tattara shanu sai aka je aka kwanta masu da aka kashe bayan su sun kakkace ya kai talatin karin dindigogi guda hudu akwai na kama da rai eh an akwai an kawo shi a hannun sojoji a shiwa to yanzu kamar ku da kuke wannan wuraren wani hali ake ciki suna bin kayuka wato suna ta koce shanaye biyu kuma suna bin da dazuka suna sassa kirewa in sun sun samu gwana suna tsoki suna sarawa suna tsara kwantar. hajiya aisha gombe da ke cikin kwamandojin 'yan sa kai na maharba da ke tallafawa a yankin wanda ma ta tabbatar da faruwar lamarin ta ce yanzu ma suna samun nasara akan 'yan bindigan da ke sari kano kyan. nasara kan ana samu kayayyakin su ana samu wani lokaci ya samu makamai a kwace wani lokaci a samu gari ne gaba ɗaya sun yi gidaje su a cikin jeji bukoki ne ma a kakkashe su a kona yadda suke yi da haka muke musu shanu in suka je wani lokaci suna kashe masu kiwon shanu su dauki shanu su tafi a sun fi barna a gauri ba kan in suka je suka samu ƙauye duk girman ƙauye za su mutanen garin ne gaba da zama nasu su rike garin su zauna a ciki su kafa tutocinsu. Kamar wani ƙauyuka kuka kuka ziyarta da kuka irin abubuwa? Ba zan manta da lemo ba, mun je izge, akwai waga, akwai waga mongoro, akwai kirtinga. In suka je gonaki in suka samu waken ka ya yi fure ko kuma ya fara zuba yaya bai nuna ba, su zassare shi kaf su bar gonan MP. In masara ne, in dawa ne ma haka yanzu dawa kasan ba nuna yi ba. su je su sassare shi in masara ne sai su sa wuta. To kaman gani irin halin da ake dan fuskanta kuke fuskanta ta fannin wannan bai sa ku fasa aikin da kuke yi? Wallahi ba sa mu fasa aiki yana ƙara mana ƙarfin gwiwa ma saboda mu mu fita mu yaki na tsakanin mu da Allah ne don mu taimaki kanmu mu taimaki kuma al'umman ƙasar mu don mu kishin kasan mu ne yasa yi muka fita don mu yi aiki hmm. babu abun da yake samun mu ji mun sare shi ma dai wani dan sa kai na maharba sabo mai dabino karin haske ya game da abubuwan da ke faruwa yanzu a ƙauyukan da ke kusa da dajin sambisa suna samun masu shanu suna kiwo ta cikin jejin sambisan nan a attack na shanu suna harbe wani sa'i gaina kan ko kuma su kora tare da gaina kan zuwa cikin sambisa su tafi da su gaba daya duk iya inda muka fafata da su dai dare ya same mu wani sa'i za mu kwana a wajen. to kamar na jejjena da san su hakan nan da aka fafata a wannan ƙauyen su a mutanen su nawa aka kashe ko kuma naku nawa aka kashe. eh muna gaskiya ba wanda ko allura ba wanda ya taka. Eh. amma su wasu muna zo suna tafiya da rauni amma idan mun zo mu sake bin ba muna samun gawakin su a hanya ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar adama ba su gane haske ba dangane da wannan sabon harin da ake kaiwa to sai dai kuma zan tawata da shi kwamandan rundunar soji ta 23 da ke yola brigadier janar benson akirlo ya ce aikawa yanzu ma suna samun nasara kan waɗannan 'yan miniga masu tada kayar bayan one like we are, whole of eh, adamawa state which i command we don't have any area being hurt by the Boko Haram. So the situation is uh, calm. Lalle yanzu an samu nasara kuma yanzu ma ba wani yanki adama da ke hannun 'yan Boko Haram. To amma game da tambayar ka na hare-haren da suke kaiwa nan da can. A ka san wuta ake musu a dajin Sambisa. Shi ke sa ma suna guduwa suna fantsama cikin ƙauyuka. To amma duk da haka ba wani waje da ke hannunsu a yanzu a cewar kwamandan rundunar soji ta 23 da ke yolan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya tsohon jami'in sadarwa da hulɗa da jama'a na babban bankin duniya a najeriya obadiah tohomded wanda ya yi ritaya kwanan nan bayan shekaru 20 a cibiyar ya bayyana cewa 'yan jarida suna da gudunmuwa da za su iya bayarwa a yunkurin farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya sami koma baya da kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta mr tohomded ya bayyana haka ne a hira da muka yi da shi lokacin da ya zo nan washington domin halarta wani taron shugabanci a jami'ar george washington ya fara da bayyana ƙalubalen matasa kan yadda za su iya cin moriyar irin wannan dama da ya samu. Na san waɗansu in sun gan kaman an yi sanarwa akan neman aiki ko a United Nations ko a Bankin Duniya ko African Development Bank ko waɗansu wurare wanda ana gani kamar ba mutane ne ma suna aiki a wurin ba wani lokaci wani ya gani wani wuri zai ce ai wannan ni ba zan taba yin ko wani application ba kar mu dauki irin waɗannan tunanin ba ni ma kafin shiga bankin duniya dama na aiki ne a wurin da ana ce broadcasting organizations of nigeria yayin da na tashi daga plateau radio television corporation na je wurin kenan da na ga wannan din sai na ce ai wannan aiki ma ni ma zan iya yin shi sai na yi application kenan zuwa wurin ban san kowa a wurin ba ni dai na ga wannan zan iya yin aiki ɗin kai sai aka kira ni domin wato interview kenan a turance har muka yi waɗannan interview ɗin na sami shiga ba wanda ya sanya wurin ba wanda ya taɓa sanya wurin ni kuma ban san kowa a wurin ba amma suka bani wannan aiki din shi ne ya sa har na yi wannan aiki din shekara 20 kenan na ce huta wani shawara nawa din ne in mutum ya gan abu kamar haka ba sauro a ciki ba idan mutum ya sani cewa zai iya yin aiki din kuma ka riga ka yi makaranta wanda ka sani cewa Eh, duk abin da ake nema a yi din za ka iya yin shi ko a ina ne mutum ya ɗauki karfin hali ya yi ba dole sai dai ka san wani ko wani ya san ka ba ni shawaran da zan bayar kenan eh, wato wace rawa kake ganin kafofin sadarwa za su iya takawa a ɗorewar demokuraɗiyya a najeriya musamman a wannan yanayi da ake fuskantar ƙalubalen tsaro da kuma komaɗa tattalin arziki gaskiya kam akwai aikin da za a iya yi sosai sosai kamar yadda ni na sani yadda na yi aiki a bankin duniya sadarwa yana da abubuwa da yawa wanda mutum zai iya yi kamar a turanci ana ce za ka iya qualify a cikin wani area din kamar yadda ni na yi na duba musamman na tattalin arziki ne wanda na, na yi koyarwa a ciki kin san cewa na yi aiki a rediyo da talabijin wato na zama kamar dan jarida amma mutum ka je ka shiga kamar za ka yi aiki a irin waɗannan wurare wanda na tattalin arziki ko na wani aiki wanda zai kawo canji a wata fanni sai ka koya wani abu kuma. Hababu 'yan jaridu maza mata Mr. Obadiah Tom Dale tsohon jami'in hulɗa da jama'a na babban bankin duniya a Najeriya za ku ci gaba da shan wato jin waɗannan bayanai nan gaba a shirye-shiryenmu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji matsayin limaman kungiyar Izala kan batun dokar kare hakkokin mata da ke gaban Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya. yanzu dai ga shirinmu na gaba masu mu assalamu alaikum kafin mu je gabatun gasar karatun ƙur'ani da muka yi alkawarin ci gaba da gabatar muku a yau bari mu sake waiwayar batun malama firdausi ado wadda ta yi zargin cewa 'yan uwan mijinta wanda ya rasu sun kwace mata 'ya'ya karfi da yaji kuma kwatsam ta samu labarin cewa ɗaya su wato babbar ta rasu. Musamman ma dai ta zargi wani wan mijin nata mai suna Honorable Yakubu Shehu Abdullahi wanda aka fi sani da suna Yakubu Wowo dan majalisar dokoki ta jihar Bauchi. Abubuwa da dama sun faru game da wannan batu daga ranar Juma'an nan zuwa jiya Lahadi. Da farko dai a ci gaba da yunkurin da yake na abin da ya kira neman haƙƙin ɓata masa suna da ya ce an yi. Dan majalisa yakubu wo tare da haɗin kan ofishin cid na hukumar 'yan sanda ko rundunar 'yan sanda ta jihar bauchi sun kama ita firdausi da mahaifiyarta salamatu umar da wani ɗan uwansu mai suna malam kawu suka kai su gaban kotun majistare ta takwas da ke karkashin alkali ya ukundak inda a ƙarshe magatakarda ta wannan kotu sale abdullahi ya rubuta takardar tserewa wato takardar riman aka kai su gidan kurkuku na bauchi aka kulle su har ya zuwa safiyar litinin din nan firdausi da mahaifiyarta da kuma shi malam kawu suna kulle a gidan kurkuku na bauchi wannan kenan A ranar Lahadi kuma Majalisar Malaman Addinin Musulunci ta Najeriya reshen jihar Bauchi, wadda tun lokacin da aka fara gabatar da shirin nan ta shiga cikin maganar tana neman yadda za a warware ta, ta fito da rahoto da shawarwari ne da za a sulhunta wannan batu bayan da ta binciki komai ta kuma tattauna da dukkan ɓangarorin. manyan malamai da dama a jihar ta Bauchi sun rattaba hannu kan wannan takarda. An kuma samu wakilan shi Yakubu Wowo da na Malama Firdausi suka sanya hannu a kai. A bayan da aka sanya ɗin, Sheikh ɗan azumi Musa ta fawa balewa, sakataren majalisar malamai a jihar Bauchi, kuma mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya ya karanta bayanin abubuwan da suka cimma. Kuma ana jiran a ji yadda ɓangarorin nan guda biyu da kansu za su karɓa ko kuma su ƙi karɓar wannan takarda ta sulhu. A mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayanin waɗannan matakai na sulhun ta maganar da aka ɗauka da kuma inda aka kwana kan matsayin waɗannan ɓangarorin guda biyu. Yanzu bari mu cika alkawarin da muka yi muku game da batun da muka faro a makon jiya na mutumin da ya lashe gasar karatun Ƙur'ani a Najeriya da aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto, amma kuma cibiyar nazarin addinin Musulunci ta jami'ar Usman dan Hodo da ke Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya a irin wannan gasa ta duniya maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. a aji na ɗaya na wannan gasa wanda ya lashe shine Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi wanda ya zo na biyu shine faisal muhammad awal gusau daga jihar zamfara babban dalilin da farfesa sifawa ya bada na miƙa sunan wanda ya zo na biyu shine cewar shi wanda ya zo na ɗayan nan bai miƙa musu takardar shaidar haihuwarsa wadda za ta nuna asalin shekarunsa ba saboda akwai ƙa'idar cewa ba za a ɗauki wanda ya wuce shekara 25 da haihuwa ba daga cikin waɗanda shirin namu na makon jiya ya faɗa kunnuwansu har da Dr. Abdullahi Balarabe Salami, ɗan majalisa wakilan tarayya mai wakiltar mazaɓar gwadaba da Ilela daga jihar Sokoto, kuma shugaban kwamitin kula da dangantaka a tsakanin majalisar wakilan ta Najeriya da majalisar shura ta ƙasar Saudiya kuma shugaban kwamiti na ayyukan hajji. daga jin wannan shiri da muka yi na makon jiyar sai dr salami ya gaggauta tuntubar dukkan waɗanda suke da hannu a wannan lamarin domin ganin an gyara wannan abin da shi da kansa ya bayyana ko kuma ya ce ya gano an yi kuskure cikinsa. sunana dr abdullahi balarabe salami dan majalisa mai wakiltar wadawa da illela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a abuja yana kuma shugabancin kwamiti mai kula da ah, abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura majalisar ƙasar saudiya da kuma majalisar mu ta wakilai ta najeriya da kuma al'amuran haji to alhamdulillah lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawa allah mataimaki na dr sani audu shi allah ya sa daga jihar bauchi yake ya ji wannan to kasance wannan al'amari ya shi haji musulunci kuma yana da alaƙa da harkan saudiya da kuma nan ga kuma da wadin mun wakilta mu mutane muke yi to matakin da muka ɗauka shine mai kokari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin ya faru da ya gaskiya al'amarin to bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan ba Allah abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi a yi wakilci eh, makarantar alkur'ani masu tafsiri wanda suka haddace Qur'ani ta da tafsiri a wannan kasa da shi zo na daya lokacin da aka yi gasar musabaka to sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba ba tare da sanin yan kwamitin ba ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba amma saboda kokarin da muka yi muka tuntubi ainihin yan kwamitin musabaka na bauchi inda na yi magana da mataimakin shugaban kwamiti da coordinator wanda na can bauchi kuma na yi magana da shugaban jami'a na sokoto muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka dr sadiya umar to duka nan da ya jiya nan take suka ji aka yi mitin aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su ne ya kamata takardar da ake nema ta shekaru a declaration of age ya kamata lokacin da saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan allah ya kawo takardarsa to kuskuren shine ba a kira shi ya kawo takardarsa ba sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun to kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri sai ya je ya ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya haka kuskure na ya babba don ya kamata sai an tuntuɓi wannan bawan Allah a gane me matsalan shekarunsa ko in da wannan takardu sai in ya zan bai da an bashi lokaci bai kawo ba bai da sannan sai a ce to idan baka kawo ba zuwa lokaci kaza wanda yake bin ka na biyun ka za mu bashi to wannan shi a kuskure kuma ya yadda da wannan kuskure kuma duk mun yadda da wannan kuskure amma hakika za ya um, shugaban jami'a sukto ya cancanci a gurin mishi da ainihin ita shugaban musabaka Dr. Sadiya Umar da kuma jami'an gudanar da musabaka na bauchi domin sun ba da haɗin kai wajen ganin cewa a wannan al'amari bai taɓarɓare ba to mun zauna muka yanke shawara abinda dai a adalci da zai yiwu mu tura wannan da an tura shi to amma yanzu an riga an makara an tura sunan wancan wani biyu ko bai cancanta ba to kasancewa kai ka sani wannan gwamnati gwamnati ta adalci gwamnati ta canji ba za a taɓa yadda wani zalunci wani ba gwargwadon muka iyawa musamman abin da ya shahadi musulunci dole na mu hito da adalci saboda haka muka ga adalcin da ya kamata ne idan shi wannan da ya cancanta bai samu ta ba to ba wanda zai taimaka da sai yanta a shugaban jami'a a BC na Usman Bodo University wanda karkashin shi ne santa take ya ba da umarnin cewa duk wanda ya yi rashin gaskiya game da wannan zai hukunta shi sannan wannan da bai cancanta ba ba zai tafi ba a ana shi tafiya sauran duk waɗanda suka cancanta sun tafi amma shi dai wanda aka sa madadin wannan bawan Allah ba zai tafi ba shi ko wannan ba Allah yanzu a duk wata musabaka da ta zo nan gaba insha Allah shi zai ta yi wakilci Najeriya domin shi ne cancanta kuma yana da dukkan cancanta kuma babban abin da ya samu a ƙara tashi tsaye wajen ni ka san ya kamata a ce a musulunci akwai wani ƙarin tausayi da ƙarin kulawa da ya kamata a ba wannan ba Allah cewa san mutum ne wanda yake da a da da dan abin na kasa mm. to to yana da yan na kasa eh. to wannan na kasa ta sa ya kamata a ce don mu kore mishi mu ɗebe mishi jin cewa ko da don yana da nakasa ne mu gwada mai cewa ba wani mai nakasa da musulunci yake yin ko uku da shi ko musulunci ya ba da muhimmanci musamman gare su akwai muhimmanci na musamman da ya kamata a su don haka matsayin shi kuma na musulmi malami ne ya san me ake ce makaddara ya san ko ya san addinin musulunci don malami ne mai hadda qur'ani mai tafsiri ya san cewa ba abin da za a iya yi in ba abin da Allah rubuta ba to mun zauna mu ta kuma masa bisa wannan hukunci da jami'a ta yi da hukuncin da muka yi da hukuncin da ainihin duk gaba ɗaya da mu da 'yan kwamitin musabaka na bauchi da 'yan kwamitin musabaka na da ainihin shugaban jami'a mu muka haɗu hakan ga aka yanke wannan hukunci tare da tuntuɓarsa kuma da amincewarsa don haka bisa dukkan alamu kamar yadda zaka ji ga wurin shi ya gamsu da wannan hukunci kuma ya da kuma ya yarda da cewa wannan haka dai Allah ya nufa ba nuhi na ba kuma ba da gangan bane illa ya kawo wani na je wannan kuskure wanda kuma insha Allah za a gyara din musabaka ba guda bace hmm. insha Allah wanda za su zo gaba shi zai kai kuma ya yarda har ma ya kara da roƙon cewa to wannan hukunci da aka yi na ba za a tafi ba shi da kansa ya kira ni ya ce yana roƙo bari su kai yi da roƙon da ya na sake kiran shugaban jami'a cewa wannan bawan Allah ya roƙa don Allah sauran mutane a bari su yi sakamakon haka shugaban jami'a ya bari sauran mutane da suka ta yi in ban da wannan mutum da aka yi kuskure aka yi ba da sunan kamar da wannan bawan Allah. To alhamdulillah yanzu dai an gyara wannan lamari. a mako mai zuwa za mu ji ko an gyara batun takaddamar da ke tsakanin malama firdausi ado da dan majalisar dokokin jihar bauchi yakubu shehu abdullahi ko yakubu wowo mu huta lafiya. To a gaida Malam Iro kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Mayakan kurdawa da ake kira Peshmerga da ke samun taimakon sojan artillery na kasar Turkiyya a jiya Lahadi sun ƙara samun nasara akan mayakan ISIS da ke wajen Mosul birni mafi girma na biyu a ƙasar kuma har wani lokacin suka ce suna dab da garin Bashika. kwamandojin mayakan kurdawan sun ce sun shaidawa manema labarai a wajen garin na bashika cewar mayakan nasu sun shiga cikin garin bashika din mai tazarar kilomita goma arewa maso gabashin birnin musul wanda inda mayakan isis suke wani sabon fada ya barke a jiya lahadi a birnin aleppo wanda sojoji suka kewaye kwana uku bayan da aka dakatar da fadar don shiga da kayan agaji wata kungiyar rajin kare haƙƙoƙin bala'adama ta, ta siriya da ke zaune a birtaniya da ake kira syrian observatory ta rawaito cewa sojan sama da na ƙasa sun koma kai farmaki a garin haka kuma kungiyar ta birtaniya ta ce ana samun tashin rigingimu a wurare da dama inda wannan tsohon birnin mai tarihi ya raba tsakanin yammaci da ke hannun gwamnati da kuma gefensa. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safe yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za ku je shirin da rashin tayi na Salihu Garba da ke mai da hankali kan harkokin tattalin arziki da inganta rayuwa a Najeriya. Kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga Aminu Umar da ke zaune a nan Washington DC domin rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Binta da aka fi sani da suna Yaruba. Allah ji kan rai ya kuma kyautata namu karshen.